tsohon ministan fetur a najeriya alhaji umaru dembo ya ce wannan batu na bukatar a yi bincike to kila shi sabon minista da ya zo a gurguje bai gane kan abun ba shine har sau ma'aikatan da ya waɗanda ya magana da su suka ce mishi eh, a zo a can bayan haka kuma me ya faru me ya faru yanzu kaga dole ya kamata ma a tsaya a yi bincike waɗanda suka ce mishi a canye aka ce an janye me suka ce mishi kuma yanzu aka dawo da shi a wani abu ake yi wanda yake da bai sani ba yanzu aka aka shigar da shi ya zo ya shiga ya yadda a dawo da tallafin ko ko a'a da gaske ne da ne ba a yi lissafi sosai ba da akwai sarkakiya kuma ya kamata a bincika a bincika waɗanda suka yi waɗannan abubuwan daga su wannan hukumar kayyade farashin da abubuwa da suka bada wannan bayanin da shi minista da yadda aka yi waɗannan abubuwa da aka za kuma aka yi kwanga ba aka yi baya. Janar manaja mai kula da hulɗa da jama'a na kamfanin mai na Najeriya wato NNPC Malam Garbadin Mohammed ya ce rashin fahimta aka samu tun farko. ka lura tallafin man fetur baya ma cikin kasafin kuɗi na wannan shekara saboda haka bayar da za a dawo da shi abin da ya faru shine akwai lokacin da aka samu saving lokacin da kuɗin mai danyen mai ya kasa akwai abin da ake tsarin da shi sabon minista ya kawo minista karamin minista ya kawo na cewa za a amfani da yadda ake sayar da danyen mai a daidaita yadda ake sayan fetur a Najeriya idan kuɗin danyen mai ya tashi to za a ƙara kowane wata uku bayan kowane wata uku za a duba yadda ake sayar da mai a cikin kasar nan tunda siyowa mu muke idan kudin danyen mai ya tashi to lalle yadda ake sai da shi a yadda ake sai da fetur shi ma zai dan tashi idan kuma ya sauka yadda ake sai da fetur shi ma zai dan sauka to bayan na wata uku za a duba yadda ake sai da shi to wannan tsarin shi ne ake magana ba wai an dawo da wannan tallafin ne wannan tallafin baya ma cikin eh, kasafin kuɗi na na wannan shekarar da aka yi ballantana a ce an dawo da shi kwararre kan tattalin arziki a Najeriya Dr. Nazifi Abdullahi Darma na Jami'ar Abuja ya ce wannan tsari na nnpc ya yi daidai to idan kuma ka duba matsanancin talauci da rashin kuɗi da wahala ta tattalin arziki da mafi yawancin talakawan najeriya suke ciki to gaskiya wannan gwamnati kuma zai wahala ta iya zuba ido ta ga cewa farashin mai ya tashi fiye da yanda yake domin ta hanyar sauƙaƙaƙƙen farashin mai ne al'ummar ƙasar nan suka ɗan samu sauƙi na tsadar rayuwa a kan abubuwa da yawa. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria